Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 31 ga watan Janairu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa karin kwanaki goma da babban bankin Najeriya ya yi, dan canja tsaffin kuɗi ya rage zulumin jama'a da ke fafutukar yin canjin. kamar kowace ranar talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari sai kuma sharhin jaridun nijar amma kafin nan ga maryam dauda da halin da duniya ke ciki jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran wani bom mai karfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cunkoson jama'a a arewa maso yammacin pakistan a jiya litinin inda ya kashe mutane akalla 61 tare da jakkata wasu fiye da 150 wani dan kunar bakin wake ne ya kai harin a tsakiyar fashewar babban birnin lardin kaiba kuwa a cewar 'yan sanda wani babban jami'in 'yan sanda a fashewar ya tabbatar wa muryar amurka adadin waɗanda aka kashe ya kuma ce akwai fargabar adadin zai karu saboda har yanzu akwai masu ibada da ba a san inda suke ba da kuma gawarwakin wasu da ba a tantance ba wani babban jami'in tsaro shafi'ullah khan ya ce an gano wasu mutane biyu da suka tsira a cikin baraguzan gini. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ba Ukraine jiragen saman yakin F-16 ba yayin da Kiev ke neman ƙarin gawartattun makamai don yaƙi da mamayar Rasha. Wani mai ba ministan tsaron Ukraine shawara yuriv Sak ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a makon da ya gabata cewa Ukraine ta so ta nemi a tura mata jiragen saman yaƙi irin su F-16 bayan da ta samu tankokin yaƙi. A makon jiya ne dai Ukraine ta samu ƙarin tallafi a lokacin da Amurka da Jamus suka yi alkawarin tura mata tankokin yaƙi bayan da Jamus ta kwashe makonni tana ɗari-ɗari game da batun turawa Ukraine ɗin tankokin yaƙin Leopard Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya isa kasar Zimbabwe don tattaunawa da takwaran aikinsa Emerson Mnangagwa da nufin ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa a fannoni da yawa tsakanin ƙasashen biyu. Lukashenko ya isa harara babban birnin Zimbabwe don ziyarar kwanaki biyu inda Mnangagwa da dabban magoya bayan jam'iyyarsa mai mulki suka tarbe shi. Ƙasashen biyu abokan hulɗar rasha ne na kusa. belarus da ke a ƙarƙashin tsohuwar tarayyar soviet ta goyi bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine yayin da zimbabwe ta yi kirarin ita 'yar ba ruwa na ce ta kuma ƙiyan allah wadai da moscow shugabannin biyu sun shirya ganawa a yau talata za a yi tattaunawar ne da nufin ƙarfafa kyakkyawar dangantaka da ke tsakaninsu a fannonin siyasa haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da noma a cewar ma'aikatar harkokin wajen zimbabwe a cikin wata sanarwa to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko karin kwanaki goma da babban bankin najeriya ya yi don canja tsaffin kuɗi ya rage zillumin jama'a da ke fafutukar yin canjin zai za a sake rufe canjin a ranar goma ga watan fabrairu mai zuwa kazalika karin ya sa waɗanda ke ɗarin karɓar tsaffin kuɗi sun daina inda suka ci gaba da karɓar tsaffin kuɗin daga abuja ga rahoton da wakilin nasiru mail hikaya ya haɗa mana nan titunan abuja ne inda mutane kan zagaya daga wannan na'urar canjin zuwa wacce don neman sabbin kuɗi amma sai su samu wayan. a 10-day extension of the deadline from january 31 2023 to february 10 tun gabanin ma kara wa'adin daga sanarwar gwamnan babban bankin gwadon emefiele bayan gana wasu da shugaba buhari mutane kan wuni a bankuna don shigar da tsoffin kuɗin su a susu amma ba sa samun sabbin kudin har yanzu shugabannin al'umma ba su hango kara wa'adin ne maslaha ba inda suke cewa barin kofa a buɗe na yin canji canjin har tsoffin kuɗin su ƙare shi ya fi zama a ala. Sheikh Sani Haya Jingir ya ce ba alama sassauci ga jama'a a tsarin. Ya tilasta wa kowa ya buɗe akawunt kuma ya zuba baya da ikon ɗiba su inda aka ga dama muna ce wannan ya saba ga ka'idar 'yancin ɗan adam da wanda suke kai a gwamnati da wanda suke hankoran hawa mutu ku gaya musu takura wannan bata nuna yanci ba da wanda suke kan da wanda za su hausu ba mu yancin mu da Allah ya ba mu zama muna da daman ba da ajiya muna da daman karba mai abin da muke so da shi amma idan aka hana wannan bayanan da yan siyasa ke mana na cewa akwai walwala ta yanci a demokaradiyya to mu mun kasa fahimta comrade muhammad aliyu wayas shugaban kungiyar kare yancin dan adam ne a arewa maso gabar da ke cewa ba laifi a kara wa'adin in an bi tsari tsarin da ya dace tsarin da gwamnatin tarayya ta yi na kwana goma a kan wannan harkar canjin kuɗi ta yi amma matsalar da talakawa suke samu shine za ka je banki din ba kuɗi hannun jama'a ba ƙananan kuɗin ba kowane irin kuɗin ma yanzu a hannun jama'a wahala ake ta yi wajen gudanar da harkokin yau da kullum musamman cewa akwai matsala a ciki in gwamnati ya kamata ta duba ta fantsamo kuɗi cikin bankuna da cikin pos duka a samu sauki amma ana cikin wahala A nasa ra'ayin Malam Hamza Adamu Abdulhamid barin kofa a buɗe na canjin hatsoffin kuɗin su kare shi zai taimaki jama'a. Saboda haka wannan mu tunaninmu ba ma a ce wai a ƙara a bar shi a sake duk lokacin da tsohon kuɗi ya je kowane banki su rike shi amma kuma a baka sabo a madadinsa wannan shine abin da zai taimaki mutane. Mun ga kuma a kasashen duniya da yawa idan an zo za a canja kuɗi ko wani mai ma za a canja to akan bar tsohon da sabon su tafi tare har tsohon ya kare to gaskiya wannan shine abin da ya kamata a yi babu shakka wannan an yi kuskure mu a fahimtar mu kuma muna fata kar a sake yin irin wannan kuskure don yana cutar da jama'a har yanzu dai ba wadatar tsaffi balle sabbin kuɗin a hannun mutane da hakan ya sanya musamman ma talakawa zama cikin zulumi da kin jinin gwamnatin buhari wacce ta shigo mulki a 2015 ana ayyurururi da kuma alamun za ta gama a 2023 nan ana wayo Allah. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru da Maili Hikaya, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga dan birnin Washington DC. Yanzu da ya ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya. jiya Litinin ofishin jakadancin Amurka da ke Turkiyya ya gargaɗi Amurkawa da cewa akwai yiwuwar kai hare-hare kan majami'u da wurin ibadar Yahudawa da kuma ofisoshin diflomasiyya a birnin Istanbul. Wannan shine karo na biyu a cikin kwanaki hudu da kasar ta fidda sanarwar gargaɗi bayan aukuwar lamarin kona alkur'ani mai tsarki a ƙasashen turai. A cikin wata sabuwar sanarwar tsaro, ofishin jakadancin na Amurka ya ce ta yiwu 'yan ta'adda su kai hare-haren ramuwar gayya a wuraren da 'yan kasashen yammacin duniya ke yawan zuwa musamman a unguwannin biolu galata taksim da istiklal da ke birnin sanarwar ta kara da cewa hukumomin turkiyya na gudanar da bincike akan kan lamarin A ranar Juma'ar da ta gabata, ofisoshin jakadanci da yawa da ke birnin Ankara, ciki har da na Amurka, da Jamus, da Faransa, da kuma Italiya, suka fitar da sanarwa a kan yiwuwar kai hare-haren ramuwar gayya a wuraren ibada. Biyo bayan aukuwar wasu lamura daban-daban inda aka kona alkur'ani mai tsarki a Sweden, Netherlands da kuma Denmark. Kasar Azerbaijan ta ce ta dakatar da aiki a ofishin jakadancinta da ke Iran kwanaki bayan da wani ɗan bindiga ya afka ofishin jakadancin ya kashe wani mai gadi tare da jakata wasu su biyu. Iran dai ta ce harin na ranar Juma'a na son rai ne, amma Azerbaijan na masa kallon na ta'addanci. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Azerbaijan, Ayhan Hajizada, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa ko da yake an dakatar da ayyuka a ofishin jakadancin na azerbaijan da ke iran na wani dan lokaci hakan ba yana nufin an yanke hulɗar diflomasiyya ba ne a wata tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da takwaran aikinsa na iran ibrahim ra'isi a ranar asabar ɗin da ta gabata shugaban azerbaijan ilham aliyev ya ce yana fatan za a yi bincike sosai akan harin na ta'addanci. Ka gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla kafin mu kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan faifai. Ya raba namun ta kaka, ya raba namun ta kaka. kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iyayen mu ne su mata iyayen mu ne matter. kashe turaka da mulmushi suke kashe turaka suna daka suna yin budaha suna daka suna ramba ga da mata to ga da mata hela mata Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yada shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci shi sun cin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin masu tare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar ina nan tun misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na rana ina jiran ɗauki kuɗi babu kuɗi a atm ɗin tun karfe shida ba su sa kuɗin ba har yanzu da na koma ba su sa kuɗin ba yanzu na je wasu bankunan ma sai a ce ka bi layi ma ka ga kuɗin ma sun ƙare gaba ɗaya ba abin da ake kasuwa zaune ake mutane da zaune suke nan duk hagu da dama ka shiga ka gani batun sauya wasu daga cikin takardun kudaden Najeriya da martanin da ya biyo baya shine batun da za mu tabo a cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. A dakace mu. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more yanci. Madalla. masu ware gabanin babban bankin najeriya cbn ya sanar da karin kwanaki goma akan wa'adin da ya ayyana a baya Talatin nan cewu 31 ga watan janairun bana ita ce ranar da za a rufe karɓar tsaffin takardun kuɗin ƙasar nau'i uku wato naira dubu ɗaya da naira ɗari biyar da kuma naira ɗari biyu sai dai bayan ƙorafe korafe daga al'umma na sassan ƙasar babban bankin na cbn ya sake ayyana ranar goma ga watan gobe na fabrairu da zama ita ce ranar ƙarshe da tsaffin takardun za su daina aiki a hukumance. To ga alama har yanzu akwai sauran rina a kaba domin kuwa 'yan najeriya na ci gaba da kokawa game da wannan batu. to na alhaji adamu ibrahim tama gwarwa lokal government a ban samu kuɗi ba na zo ina kan layi har yanzu ma ba su samu ina nan tun misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na rana ina jiran ɗauki kuɗi babu kuɗi a atm ɗin sunana sagir adamu aisami na zo wannan banki tun karfe shida ba su sa kuɗin ba har yanzu da na koma ba su sa kuɗin ba yanzu eh, dafa zan yi amma gaba ɗaya sun ma kulla kofar sun hana shiga tun karfe sha biyu suka kulle kofa suka ce an rufe da fasitin sai gobe sunana mustapha daga titin dajerar rijiyar lemo na zo ne dai tun karfe sha daya ina jira kuma dai har yanzu ba a sa kuɗin ba a atm da nama ni cira na zo yi amma kuma har yanzu ba a sa ba da na je wasu bankunan ma sai a ce ka bi ma ka ga kuɗin ma sun kare gaba daya tika muhammad dogo ga mu nan zaune dai mun yi jugun jugun kasuwar ba wani abu ba abin da ake kasuwa zaune ka zagaya nan ka gani kowa ba mu kaɗai ba nan duk mutane za zaune suke nan duk ga ana wani motsi to banki ne ake turore ne ana zage zage saboda ana cikin wani hali kowa na so ya samu ya so daga halin da ake ci ɗaya jihar Kano local government ne ba da bane ba a bincika duka local government guda hudu ne ina suke da bankuna gaba daya to kana kauye wani banki za ka yi to nan gaba a cikin shirin zamu ji matakan da babban bankin na Najeriya ke ɗauka da kuma ra'ayin masana game da wannan batu kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Matsare daga cikin matakan da babban bankin tarayyar Najeriya ke dauka shine ganawa da shugabannin kungiyoyin al'umma da na 'yan kasuwa domin su tallafa masa wajen wayar da kan jama'a. kungiyar Miyatti Allah ta Najeriya reshen jihar Kano na cikin samfurin waɗannan kungiyoyi. Abin da nake kira ga 'yan uwana Fulani wannan abu ya zo zamani ne dole mu bi shi. saboda haka muna kira ga fulaninmu 'yan kwanakin nan da suka rage gashi nan za mu kira ga shugabanninmu na kananan hukumomi su yi ƙoƙari za a tura musu da ainihin masu pos da za su iya taimakonsu kuɗinka in dai ba su wuce dubu goma ba za a baka sababbi yanke take in sun wuce haka kuma za a iya buɗe maka akawun don allah don annabi muna roƙonsu su daure su fito su karɓi wannan abu hannu bibbiyu minadda on bandira in an fulɓe kule allah tokke ko zamani da ni'en sunana abdullahi bakoji adamu darakta general na miyarci allah ta jihar kano a hukumar central bank ta kasa baki daya reshen jihar kano babban bankin tarayyar najeriya ya bamu wannan dama a yanzu haka mu kawo mutanen mu sama da kamar dari mu kawo su za a basu naira dubu dari biyar biyar na canji sababbin za a basu su kuma su kawo tsofaffi sai a basu sababbi sai su koma ƙauyukan su su je su rarraba wannan shine alkawarin da babban bankin tarayyar najeriya ya mana a jihar kano kuma muna godiya kwarai da gaske Alhaji Umar Ibrahim Biyu babban kwantrolan reshen Kano na bankin tarayya da ajiya Rakiya Muhammad darakta mai kula da sha'anin fasahar sadarwa a sharkwatar bankin da ke Abuja suke jagorantar aikin wayar da kan jama'a a jihar Kano. Wasu suna ta cewa za su kulle shagunan su sai muka ce to yanzu abin da ya kamata a yi shine a bi ƙauye-ƙauye a bi kasuwanni kusan masallatai manyan masallatan cikin Kano mun je mun yi wannan canji. Amma ba ka ganin kamar bankin ncbn tana jaji ne misali kamata a ce tuntuni lokacin da kuka bada wa'adin farko na watanni uku nan ya kamata a ce kun yi waɗannan dabaru ɗin da kuma tsare-tsare to ai ka san tun da aka soma bayan an bada wannan wa'adin wata uku ai ba mu daina ba yanzu ne da muka ga abun kamar wasa-wasa lokaci na yi kuma kamar jama'a kusan tun da aka soma aka bada wannan wajajen oktoba wallahi mutane ba sa ma kawo kuɗin su bankuna kowa ya zauna kamar cewa ma ba za a yi ba sai da aski ta zo gaban goshi sai jama'a suka hankalin jama'a ya tashi to shi yasa kaga muka suka fara zuwa bankuna da sauransu amma kana batun magana zuwa bankuna wasu suna cewa suna zuwa bankuna na musamman mashina na ATM ba sa ganin sabbin kuɗaɗe a hannu guda kuma su bankuna suna cewa ita bankin CBN ce bata ba su sabbin kuɗaɗe ba don haka suke saka waɗancan tsafin kuɗaɗe a cikin mashinan ATM ai yanzu duk bankin da ya sa tsohon kuɗi a mashin atm kama shi za mu yi sabida duk bankunan cikin kano sai dai ba su nemi kuɗi ba muna ba su iya gwargwado kuma in na gaya ma kuɗaɗen da muka sake ma bankuna don su saka a cikin atm akwai bankunoni da muka sha zuwa za mu je mu tarar da su ba su sa kuɗin a cikin atm ba za su mu sa su dole dole su fitar su saka kuma ce musu muke duk wanda kuɗin sai ya kare ya zo san babban bankin najeriya za mu ba shi kuɗi kuma duk lokacin da kuɗi ya shigo haka muke raba musu yanzu haka dai masana sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan batu da har ma malam aliyu wadanas shugaban reshen jihar kano na cibiyar ƙwararrun harkokin banki ta najeriya wato cibn a takaice ke cewa wannan abu da babban banki ta zo da shi an zo ne saboda a rage kuɗin da ke zagayawa a hannun mutane idan misali kamar babban banki yanzu ta ce ta janye biliyan goma to kila abin da take so ta shi kila ko biliyan ɗaya ko biliyan biyu saboda mutane su koyi amfani da electronic platforms da ake da su ana so a yi mu'amalan ta harkar intanet ba sai ta ruwan kuɗin ba saboda shi kuɗin ma buga shi da shi abin da muke kira cash management shi ma wani abu ne wanda yake shi ma gwamnati kuɗi sosai amma mutane suna ta kokawa kan wannan wahalhalu da suke fuskanta a yanzu ya kake ganin wannan buri misali na cbn da kake faɗa zai cimma kuma a lokaci guda mutane ba su sha wahalar da suke ciki ba yanzu. To uh, mutanen karkara da kake magana ma'amalar su ta kuɗi ba manyan ma'amala suke ba kila magana ce ta dubu biyar ta dubu goma ba makudan kuɗaɗe ba ne ba to wannan abu ban ga ta ina za a ce wannan abu zai wahalar da su ba amma dai kuma burin shi babban banki ya za a yi su ma a shigo da su cikin ma'amala ta banki so kawai dai kiran da nake so in yi ma shi babban banki a nan gurin shine a sauwaƙa ma irin sharida na bude abin da muke kira tier one account idan aka sauwaka wannan abu kananan account kananan asusu na banki idan aka sauwaka su wajen sharuɗan buɗe su tun da daman transactions da suke yi ba na wasu kuɗaɗe ba ne ba sosai sannan kuma su kuma agent da muke da su sai a yi empowering ɗinsu agent da suke yin pos wanda ya zama na da a registered an san su sai a ba su dama su dinga bude irin wa'annan kananan accounts din a guraren kasuwancinsu na, na, na pos so wannan zai taimaka wajen samun wannan inclusion din da ita babban banki take so a cimma baiwa kowa dama ya shigo cikin a dama da shi cikin mu'amala ta banki to yanzu gashi an shiga halin kaka na kai yaushe ne kuke hasashen wani abu zai sauƙaƙa to eh, kasan sabon abu ne aka shigo da shi jiya da mutane suke tunanin wai a sati ɗaya sati biyu duk wani abubuwan su cimma wannan guraren gaskiya maganar gaskiya ba abin da zai yiwu ba ne ba ni a hasashen da ne muna ganin nan da wata biyu wata uku abubuwan za su laba so amma dai sai an shi babban banki da sauran bankuna da ake da su na kasa sai sun ci gaba da ma'amalan wayan ma mutane da kai akan yadda za su tafiyar da su na banki malam ali wadanas kenan kuma shine cikamakin shirin 'yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da sulamu mana barma zai kawo mana sharhin jaridun nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane uku a gabashin ƙauyen amzigar da ke jihar agades jiriyar ta ce wasu maciyoyi sun bayyana cewa an shafa lokaci mai tsawo ana tserere a tsakanin maharan da waɗannan mutane kafin daga bisani ɗaya daga cikin motocin ta daki motar su wacce ta ringesa ta kuma kama da wuta a take to da haka 'yan bindigar ba su dangana ba suka yi ta harbin su da bindiga a ka jaridar le na cewa karamar sakatariyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai joyce musuye a yayin rangadin da ta gudanar a niger ta gana da shugaban ƙasa muhammad bazum inda ta fara da yi masa bayani kan shawarwarin da aka tsayar a taron neman mafitar halin da ake ciki a yankin tafkin chadi jaridar ta ce jami'ar ta majalisar ɗinkin duniya wacce ta ziyarci walam ta yaba da yadda al'umma ke nuna juriya a game da mawuyacin halin da ta tsinci kanta sakamakon matsalolin tsaro a cewarta sun buƙaci ganin hukumomi da masu hannu da shuni sun ɗauki matakan da za su ba da damar daidaita al'amura ta yadda su da kansu za su ɗauki nauyin kansu su kuma yi rayuwa cikin mutunci jaridar niger enter ebdo ta ce ana ci gaba da yin tonon silili a shari'ar da ke tsakanin gagga daga cikin shugabannin sojojin da ake zargi da yunkurin juyin mulkin 31 ga watan maris na 2021 inda kaftan guruza da laftana moru suka tabbatar da cewa colonel major wato manjo hamad jubo ya kira wani babban taron sojoji a wata garkarsa a ranar 27 ga watan maris inda aka tattauna a game da ta inda za a kifar da shugaba isuhu da nufin hana wa mutunan da suka kira wanda ba ɗan nijar ba ya karɓi ragamar mulki jaridar ta ce kaftan guruza da laftana moru sun gaya wa kotu cewa sojojin da suka halarci wannan taro sun hada da matuƙa jirage da direbobin tankunan yaƙi da shahararru a harbin bindiga waɗanda a ƙarshe manjo hamadu ya rarraba musu kuɗaɗe daga jika ɗari na sefa zuwa jika hamsin jaridar de listuar na cewa hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa wato cndh ta tura tawaga gidan kasan kwalo domin tantance yanayin da ake tsare da shugaban ƙungiyar fafutuka ta emso sande abdullahi saidu wanda ya fada hannun hukumomi sakamakon zarginsa da hannu a gobarar da wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba suka tayar a mahaƙar zinaren tamu kwana guda bayan farmakin da soja suka kai a wannan wuri. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. wani ban mai karfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cunkoson jama'a a arewa maso yammacin pakistan a jiya litinin inda ya kashe mutane akalla 61 tare da jakata wasu fiye da 150 wani dan kunar bakin wake ne ya kai harin a tsakiyar fashewar babban birnin lardin kaiba kuwa a cewar 'yan sanda shugaban amurka joe biden ya ce amurka ba za ta ba ukraine jiragen saman yakin f-16 ba yayin da kiev ke neman ƙarin gawartattun makamai domin yaƙi da mamayar rasha wani mai ba ministan tsaron ukraine shawara yuri sak ya shaidawa kamfanin dillancin labaran reuters a makon da ya gabata cewa Ukraine ta so ta nemi a tura mata jiragen saman yaƙi irin su F-16 bayan da ta samu tankokin yaƙi. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya isa kasar Zimbabwe don tattaunawa da takwaran aikinsa Emerson Mnangagwa da nufin ƙara ƙarfin haɗin gwiwa a fannoni da yawa tsakanin ƙasashen biyu. Lukashenko ya isa harara babban birnin Zimbabwe don ziyarar kwanaki biyu, inda Mnangagwa da dabban magoya bayan jam'iyyarsa mai mulki suka tarbe shi. Ƙasashen biyu abokan hulɗar rasha ne na kusa. belarus da ke a karkashin tsohuwar tarayyar soviet ta goyi bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine yayin da zimbabwe ta yi ikirarin ita 'yar ba ruwa na ce ta kuma kiyan allah wadai da moscow tun masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe uku kenan agogon ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman maryam dauda da ta karanto labarai da kuma salaman abu da ya daidaita mana sauki da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu muhammad hafiz baballake sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc